yayin da abokin ya je raka shi qala sai ce ya akhi akhbirni amma uridu an as'aluka anhu ce da Allah ka bani labari kan abin da nake son tambayanka qala ya ce wa ma huwa ya akhi ya ce dan uwana me kake son baka labari qala ya ce amul auwal shekaran farko a taituka na zo maka fasallamtu fasami'tu kalama eh, imra'atin bazi'a na ji maganan wata mace mai mugun magana ba a lisan khalilatul adab mai karancin ladabi ta zamzama kasiran tana ta zargi ta ta ta ba ladabi ba da'a duk wanda ka ji shi da irin wannan ɗabi'an bai da tarbiyya wa ra'aytuka qad ataita min nahawil jabal kuma na gan ka daga bangaren dutsen can wal khatabu ala zahar al asad kayo kirare ka ɗauro a bayan zaki wa kuma musakharun bayna yadayk Allah ya hore maka kana kaɗo shi a gabanka wa ra'aytul am kalam al almar'atul latifa yau kuma sai na ga wata mace mai daɗin baki lato zamzam ba ta zargi war'aituka kada a taita bil khatab ala zaharika kuma sai na ganka da kayan ice a bayanka fama sabab me sababin haka kuwa qala ce ya akhi tuwfiyat tilka mar'atun sharsatun ce wancan asharariyar matan ta mutu wa kuntu sabiran ala hulukiha ya ce wallahi ina haƙuri ne game da halinta wa ma yabdu min ha irin cin mutuncin da ke bayyana game da ita kuntu ma'aha fi ta'abin ya ce ina rayuwa da cikin wahala wa ana ata atahammalu ha yace duk abin ta na nan daure fa kana Allah qad sahara lil asad ce sai Allah dan ya dan sauwaka min sai ya hore man zaki alladhi ra'aita yahmilu an al-khatab wanda kage yana daukan min icen nan bi sabari alaiha saboda hakurin da nake game da ita wa hatimali laha da kuma dauke duk cin mutuncin take ma falamma tuwafiyat zaw falamma da ta rasu tazawwajtu hadhihi almar'ati salihah wannan yasa gana na aure wannan macen kirkin wa ana fi rahatin ma'aha ina cikin yalwa da jin daɗi tare da ita fankata annil asad sai zakin ya tsere fahatajjad an fahatajto an sai na bukatu in ɗauki wannan kirare ala zahari a bayana li ajalin rahati ma'a hadhil mar'atil mubarakatin da'i'a saboda wannan mace mai albarka mai da'a tsakaninki da Allah mijinki zai ce miki mai albarka mai da'a amma ba za ki gane wannan ba in ya dawo an jima da dare ki tambaye shi ce da Allah mai gida ni mai albarka ne mai ɗa'a ne ki ji abin da zai faɗi ka ce ka ji tsoron Allah kai hukuncin adalci in ce to dai fashali haka dai to ki kara in ya ce albarka <laughs> albarka sai da ya yanke su yi to ki marmaza ki ɗauki matakin me gyara allah ya sa mu dace a salisa na uku an ya kuna al'ahal walwalad ya shigolo na ho an zikirin layi azza waje kun irin wannan mace muguwa ta daga cikin afatin ka wallahi in mutum yana auren mace irin wannan ku in yana neman ya arziki duniya da lahira ko Allah ya rabu in ba haka ba shi da arziki sai in ya bi Allah ya samu a aljanna amma dai ba a duniyan nan ba na uku ya ce an ya kona al'ahal walwalad ya shigolo na ho an zikirin laya azza wa jalla yana daga cin aibin aure ya zama matanka da 'ya'yanka suna shagaltar da kai daga ambatan Allah fayan qadilo lailahu wa naharuhu bit matu zalika kawai kullum yara ne ke shagaltar da shi da mata da waye ya yaudaru game da hidindiminsu ba abin da ya dame shi ambatan Allah wannan irinta ne Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Amr dan Umar ya aura kullum yana daki ana cin amarci sayyidina Umar yana leƙuwa ce sake ta ai bi ne kun gano wannan da kyau ko in ma za ka je waje zai ce wai na za ka ce zan je abin da sai ta fashe da kuka sai ka kuma wani lashi ai san ta fashe da kuka ka samu biza sai ke gaba abin ka kawai kana da sai ka shigo da sanda za ka yi ta ta da ku tana ganin da ta bata da ka ce alhamdulillah kama sai ka bata dai ka samu lokacin bacci shikenan an gano wannan da kyau ko akwai mutumin da yake min complain haka yace kullun zai je aiki ko matan sai ta kama kuka wai ta bada son ya tafi sai in ce to ka bari ka je ka dauki hutu a wajen aiki na wata daya amma ka ka gaya mata idan ka zauna kai zaman ka a gida ka mimmike kafa kullum gargaje ko ina in wata ya kare inda ce ina ka za ka ce babu aiki za ki ba da albashi shi da nan aiki nema aiki zan je aiki ba kya so tun daga lokacin waya ta gane allah maɗauki sarki ya kiyaye to mala ya ce fala ya tafarragul kalbu lil fikir fil akhira a waye gada ce wai iyalanka kullum tana damun ka cikin fitina kake bata bar zuciyanka ta natsa ballanta na kai tunanin lahira ba wannan auren yana da aibi wal amalu ko ya dage wajen aiki dan lahira fahazihi majami'ul afat kun ga wannan to shine tattara rukunin duk wani aibi na aure ma allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu ba da lokaci ya ƙure ba da kun ji ko da biyu ko uku na aibin mace biyu ko uku na aibin namiji ai ai balansin ko kowanne ya allah kai mu gobe yanzu har mata suna da aibi ke to ai hijabin ne kawai sai allah ya kai mu gobe yanzu maza suna da aibi to sukan dan yi aibi a yi ina fatan mun gane wannan da kyau subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum